خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مفتثاتها وكل مفتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وركم لساك هكوا المجلسين ماكو ماكو تماكوا لمك كرات اللتاف النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم دروس وعبر يومنا شاشدة ودن جمال الآخرة hijira na da shekara 1441 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyu miladiya ta 2020 wannan shi ne darasinmu na 68 cikin wannan littafi har yanzu dai muna tattaunawa a kan yanayin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya buɗe makka da irin salon da ya amfani da shi wurin ribatar zukatan larabawan da suke garin makka da ƙuraishawa da wasunsu da irin rangwame da afuwa da ya musu bayan dokuwar cutarwa da suka yi mai ta tsohon lokaci da yadda shi kuma ya kalli wato wannan munanawar su ya musu rangwame in ba amince ba mun fara magana kan yanayin yadda ya shiga da yadda ya tsawafi a ka'aba da yadda ya dinga fitar da ya dinga zubar da gumaka wanda gabanin wannan lokaci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai yi hakan ba saboda babu hikima idan ya ce zai yi a lokacin da ƙarfinsa bai kai ba to daga cin abin da ya ja hankalin malamai da manazarta dangane da siran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato irin dattakun da ya nuna da sanin ya kamata a wannan haɗuwa da mutanen maka malam yace ma'a rasulillahi sallallahu fi yawmil birri wal wafa'i wal karami wal afu fi yawmil fathi a'zam خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وقريش قد ملأوا المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع فأخذ بعضالتي الباب وهم تحته وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده على كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وقتل الخطأ شبه العبد الصوت والعصا ففيه الدية المغلظة ففي دية مغلظة مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم, فأنتم الطلقاء ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده فقال يا رسول الله اجمع الحجابة مع السقاية صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان ابن طلحة ودعي له فقال فقال له هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء وفيه نزل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة بما سبق منه من قول الغليظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد مرة أن يدخل الكعبة وكانت تفتح في الجاهلية يوم الاثنين ويوم الخميس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت وأعطاه المفتاح وقال له خذها خالدة ثالدة لا يرتع لا يرتعها لا ينفعها منكم إلا ظالم ثم قال له ألم يكن الذي قلت لك قال عثمان بلى أشهد أنك رسول الله a wannan gabar malam ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya nuna nagarta ya nuna cika alkawari ya nuna karamci da dattaku ya nuna afuwa da rangwame a wannan buɗi da Allah maɗaukakin sarki ya masa buɗi mai girma lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin ka'aba bayan ya gama yin nafila quraishawa sun cika kewayen ka'aba sun cika masallaci suna sauraron hukuncin da zai yanke musu domin sun san abubuwan da suka yi waɗanda suke ba daidai ba kamar kai ne ka ɓata wani tsawon lokaci kuma sai da kanka ka zo ka gamsu cewa wannan wanda ka ɓata mai ya samu cikakkiyar dama a kanka to za ka sallama ka miƙa wuya kawai umarninsa kake sauraro sai yadda ya da kai to suka tsaya suna sauraro su gaya zai shin zai ramo gayya shin zai huce haushi ko ya zai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun kofa kofar ka'aba su kuma gashi suna ƙasa inda ginin ka'aba yayi sama su kuma suna ƙasa wannan kalmar ya fara faɗa ya jaddada kalimatul ikhlas yace ba wanda ya cancanta a bauta kamun a ɗayan tashi da bauta sai Allah ba shi da abokin tarayya ya gaskata alƙawarin da mai yayi wa manzo Allah ta'ala yayi wa ma'aikatan alƙawari lokaci na zuwa zai shiga makka yana mai buɗe ta cikin nasara la tadkhulunna al-masjid al in sha Allah آمنين محيطين رؤوسكم تؤلى يهدفك الأورن والنبى يعني ونصر عبده يا باد نصر قباور بأزد جني بأنشد وهزم الأحزاب وحده يا كروة أغيث يا ترى رنجنا نجد سكة حقل ومنت قباير سكة شدك شيني يا قباير دقنا النبي صلى الله عليه وسلم تنجا جابورا يعني. dama shi jagora duk sanda ya samu dama kokari yake ya kafa al'umma ya zo da policy wanda al'ummar za ta wanzu ba ta ɗaiɗaice ba manzo sallallahu alaihi wa sallam ya rayu gabanin zuwa musulunci ya kai irin matsalolin da ke tattare da wannan al'ummar don haka da wannan damar ta zo hannunsa abu na farko da ya fara yi bayan wannan rangwamen da ya musu to kuma sai ya fara nuna musu hanyoyin da za a bi a gina al'umma din yadda al'umma za ta zauna lafiya yadda za ta zanto mai amfani aka mance da duk abin da ya faru a baya aka buɗe sabon shafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya san akwai kashi-kashi na zalunci hulɗoɗi da ake na zalunci na cinikayya na basussuka na riba na haraji na ba gaira ba dalili da wata ƙabila ta ɗorawa wata inda lokaci na jahiliya mai ƙarfi yana danna mai wanda yake mai rauni to abu na farko da ya fara yi shine ya kawar da dukkan wannan tsarin na zalunci domin ƙa'ida ce a rayuwa cewa rayuwar ba za ta yi daɗi ba sai an dasa adalci adalci tare da na kusa da na nesa tare da masoyi da maƙiyi abin sha'awa a cikin musulunci makiyinka an wajabta maka sai kai masa mai adalci ba za ka yi amfani da dama baka ce ai makiyina ne ka samu dama bari kai maganinsa Allah ba zai kyale ka ba malamai suka ce Allah ta'ala ya saukar da ma'auni na adalci da wannan ma'auni ne na adalci tambayi da ƙasa suka tsaya ba su rushe ba saboda Allah adalin sarki ne yana cikin sunayensa ma al'adil shi ya sa ya umarci mutane su masu tsaya din da adalci kuma yadda yake li yaquma nasu da kudu liyakuman nasu da kudu saboda su ma a tunan su tsaya su adalci sai ya ce to daga yanzu duk wani abin da yake na zalunci ne ba shi da wani dalili to kan wani ya zo ya ƙara claiming ya tafi ya buruwa kowa ya zauna yana da ‘yanci kowa ɗa ne ba wanda yake bin wani ba shi mara dalili ya ce kai duk wani wata dukiya da wani ya tsora a wani mara dalili ta burwa, ruwa ta sha an yafe an buɗe shaban shafi sannan duk wani jini da wani yake bin wani cewa wane ya kashe kakan kakan wane don haka nima sai na kashe mutum goma a cikin nasa dangin na kashe na takwas tara manzo sallallahu alaihi wasallam yace wannan babu ma a rufe shi kowa ya hakuri ayyuka kowa afwa yace da ya tashi ma sai ya amfani da wani azanci yace duk wannan abubuwan na sa su a ƙarƙashin kafata na take su babu su babu dalilin su yace duk wani tsari tsoho na rushe shi in banda tsari na kula da ɗakin Allah da kuma shayar da mahajjata domin wannan nau'i ne na raya masallaci gina masallaci a kula da inda ake bautar Allah a kula da masu bautar Allah abubuwa ne guda biyu ake yi duk inda aka samu masallaci to ya wajaba al'ummar da suke zuwa wurin su kula da al'amuran masallacin ba wasu bane daga nesa za su zo inda kuke bautar Allah amma wasu kuke jira misali su share mu su canja kaza a'a al'ummar su za su kulawa da wani domin girmama abin da Allah ya girmama yana cikin girmama Allah zalika mai ba'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub dan haka tun da wannan tsarin bai ci karo da manufar musulunci ba sai ya ce mai wannan ya bashi dama musulunci yana kokarin ya tabbatar da adalci kaga ashe ba komai musulunci yake rushewa ba akwai tsare-tsaren da ba shi ya zo da su ba ba kawai a wannan ba a auratayya da cinikayya amma da ya kalli tsarin ya cewa ba su ci karo da manufofinsa ba sai ya basu. wanda ya ga kuma gaba ɗaya sun ci karo da manufofinsa sai ya ajiye su gefe wanda kuma ta wani ɓangaren sun ci karo ta wani ɓangaren ba su ci karo ba sai ya nufi gyaran fuska sai ya ce abin ya shafi kulawa da ɗakin Allah shi wannan tsarin ba rushe shi abin da ya shafi shayar da mahajjata ruwa shi ma wannan ba a rushe shi ba domin tsari ne da Allah yake so sannan sai ya shiga tun da al'umma ce wadda kashe-kashe ya yawa a cikinta sun kasance suna yin kisa saboda wulakantaccen dalili abin da bai kai ya kawo ba sai ka ga an zubda jini kai sai ka ga yaƙi ya faru tsakanin ƙabila da ƙabila tsawon zamani akan abin da bai kai ya kawo ba to ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da wani abu wanda musulunci ya kawo dan ya zamto tsawatarwa ga 'yan ta'adda ta su zara makami su ta'addanci sai ya ce kisa wanda yake na kuskure shi ne wanda ya soye kama da na ganganci amma ba ganganci ba ne kisan kuskure kamar mutum ya ɗauki bulala ya duka da ita a al'adaci bulala ba ta bi ba ta yin kisa to kuma sai ta zo ta yi kisa sai ta zo ta yi kisa kaga kisa ya tabbata to kaga katul khata kenan ko kuma shibhul amd to ba kawai haka jini zai fito ba ko kuma mutum ya yi amfani da sanda amma bai yi dukan da zai kisa ba amma kuma sai mutum ya faɗi ya mutu Shi ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce to akwai akwai akwai diya mai zafi a ciki diya mai kauri diyar yaya adadin ta yake raƙuma guda ɗari guda arba'in daga ciki su zamto masu ciki ka kalli ƙimar ran ɗan adam duk wannan an sa ne fa domin domin ma mutum ya kiyayi ne wannan ta'addanci ya kiyayi nan fa ana magana kan fa qatlul qatlul khata inda za a bada biyar abin da za a bayar kaga wannan jan kunne ne in ma akwai wanda yake da tunanin zai yi abin nan to an gaya mai faga ga abin da doka za ta yi abin nan daga nan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya sake kallon su ya ce ya ku taron ƙurashawa ku sani Allah ya tafi muku da Jihai na maguzanci dai wannan alfahari da cewa ni babana ya fi baban wani ko kakana ya fi kakan wani ko gidanmu jinin gidanmu sun fi jinin gidansu wani ko yare na babu wannan maguzanci ya ce dukkan mutane da ta gani tushensu annabi adam shi kuma adam asalinsa daga turbaya yake wani alfahari mutum zai daga turbaya daga nan sai manzo sallam ya karanta wannan ayar ya ce ya ku taron mutane in ji Allah subhanahu wa ta'ala a suratul hujurat aya ta sha uku ya ku taron mutane ya ku mutane hakika mun halicce ku a asalin halittar ku daga namiji da mace sune annabi adam da na كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة النفس الواحدة تتي آدم وخلق منها زوجها زوجها تتي حواء ذاك من ذكر تتي نفس الواحدة سنن أنثى كما تتي خلق منها زوجها كما يدى وتآية كفل أكهل تعالى النبي آدم كما أكهل أكهل التامسة ما تسهد تكي ita ce tushen kowa shi da ita daga mutum biyu din nan ne waje allakum shuhuban wa qaba'i muka sanya ku kasa kasa jama'a jama'a gari gari kabilu kabilu daga nan ne fa wani dan wani wani dan wani wannan sun hadu da wannan da haka ko ka ki ko ka so mutane ɗin uwan kai in ba a haɗu ta nan to an haɗu ta can sai Allah ya faɗi manufar ya ce li ta'arafu dan ku fahimci junanku wannan hakikar da da yawa ta kubce mana muka kasa fahimta musamman a ƙasashe irin namu wanda Allah ya jarrabe mu da zama da mabambantan mutane mabambantan yaruka manufar wannan bambancin da Allah ta'ala ya sa domin ka fahimci ɗayan ta Allah Allah shi ne ɗaya-ɗayan da ba shi da na biyu amma ya halicci mutane mabambanta mabambanta a halittu mabambanta a tunaninsu mabambanta a kamanninsu a yarukansu a ƙasa ɗaya amma tilin yaruka wannan baya gane na wancan wannan baya gane na wancan da hikimarsa kuma sai zo sai haɗa su a yare ɗaya wannan duka babban manufar shi ne don ka gane waye Allah shi Allah kuma duk yana jin yaruka shi ne ma ya halicce su subhanahu wa ta'ala li ta'arafu domin kowace al'umma tana da wasu abubuwa wanda ta wanda za a koya daga wurin sa masu amfani a gefe guda kuma tana da abubuwa marasa kyau wanda su ma idan aka kalle su za a nisance su don kada a fada cikin zamiyar da ta fada a yi amfani da ɓangare mai kyau nata domin a ci gaba kamar yadda ta ci gaba a nisanci inda yake mara kyau domin kada a fada cikin kuskuren da ta fada lita'ara to amma mu wannan sai ya koma kabilanci sai ya koma alfahari ni ina ganin na kuwa ne saboda ni asali na kaza ne wani yana ganin a ya kuwa ne saboda asalinsa kaza ne yake ta abu sai Allah ta'ala ya ce inna akrabakum inda Allah wanda ya fi ku matsayi a wurin Allah a tsaku wanda ya fi ku tsoron Allah wannan shi ne ma'aunin kaɗai a wurin Allah banda addinin musulunci babu addinin da ya zo da wannan kaga yahudawa gani suke fa yahudanci wani addini ne fa na iyaye da kakanni baka isa ba duk mugun kanka da yahudanci wai ka je yau ka ce musu kashi da yahudanci kayi aikin banza sai dai idan ka tabbatar da nasabarka ga isra'i annabi yaqub to sannan ne za su tabbatar ya suke kana da da rabo a ciki amma kawai rana ɗaya ka zo ka ce wai kai kana son ka yahudanci ba ka da rabo sun ce sun zaɓa abna'ullahi wa ahibba'u Allah su ya fi so dan haka ba wanda ma yake da rabo a aljanna sai su lan yadkhul aljannata illa man kana ya ce wanda ya fi ku matsayi a wurin Allah shi ne wanda ya fi fi tsoronsa inna Allah alimun sabi hakika Allah bai tarin sani ne kuma Allah ƙwararre ne subhanahu wa ta'ala ta ganin ma ana jan hankalinsu cewa wannan alfaharin da ke tsakaninsu saboda babu ɗan adam mai alfahari irin balarabe kuma har a yanzu abin yana bibiyarsu domin ba kowace ƙabila ba ce har a yanzu ba kowace ƙabila ba ce za ta ji cikin wata ƙabilar ta yi aure akwai ƙabilar da kai ba kai, ma ka je ka je ka nema ba saboda ka yi kaɗan wa'yancan suna ganin su maɗaukaka ne wa'yannan suna ganin su wa'yancan tsakatsakiya ne wancan suna ganin su ƙasa suke ko abin da ya kamata sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa ya ku taron shawa. me kuke tunanin zan muku ne yanzu idan su ya raina fata me kuke tunanin zan muku sai suka kada baki suka ce abinda muke tunanin za ka yi shi ne alkhairi mu dai a sanin mu da kai ba wani abu da zai fito daga gare ka sai alkhairi domin tarihin ka kai dan uwa ne mai karamci kuma ka gaji wannan ma a iyayenka da kakanninka don haka iyayenka mu dai wannan shine asalin abin da muke yi da suke wannan magana sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce musu to Lallai abin da sai muku zan gaya muku abin da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya gaya wa ƴan uwansa ga amfanin koya daga tarihi Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta wa ma'aikin labarin Annabi Yusuf labarin annabi yusuf labari ne mai fuskar zuciya domin labari ne na uban da Allah ya jarabce shi da san ɗaya daga cikin 'ya'yansa har ya kai matakin da baya iya ɓoyewa har ya kai matakin da 'yan uwan sun fahimta imma ko don hakan ƙila ba haramun ba ne a shari'arsa imma ko wani dalili ne da amma dai ƙarshe wannan soyayya da ta bayyana ƙarshe kaga sai suka nufi su hallaka ɗan uwan wanda kuma fitar da shi din su je su hallaka shi sai zama sanadiyar ɗaukakarsa bayan tsawon lokaci abin da ya faru ya faru Allah ya dawo da su kaga ƙarshe da suka tabbatar shi ne me suka ce tunda ɗan adam in ya samu tarbiyya ba ana nufin ba zai kuskure to amma kuskuren naka ko da yayi zai nadama zai gyara ya sulhunta da Allah duk kiran da ake yi da da'awa da ake ba ana nufin wai al'umma ta daina kuskure ba a'a ai dan adam jini da tsoka ne yana kuskure ko a nan ko a can to amma dai idan akwai tarbiyyar akwai aiki da ilimin don Allah yadda ba zai zama kamar shedan ya sani amma ya taki abin da ya fito daga bakin su cewa su kai qalu a innaka la anta yusuf yace qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alayhi إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فسكتي الله لقد آثرك الله عليك والله ثبت ألا يا أوكك كاكاكم وإن كنا لخاطئين والله من كسكري سنة لا تنسى كن ثبت سنة كسكري النبي يوسف يقول لا تسريب عليكم اليوم أي daga yau babu wani sauran zargi yaghfirullahu lakum addu'a ta shi ne Allah ya muku afuwa komai ya wuce to tasirin waccan kissar kaga shi ma sai da ya bar gida bayan ya bar gida ma aka sai da shi kai aka sa shi a kurkuku wahalhalu da dama to shi ma manzo sallallahu alaihi wa sallam yake to ni ma babu abin da ya cancanta na gaya mu sama da abin da annabi Yusuf ya gaya wa ƴan uwansa la tasriba alaikum yau daga yau tsakanina da ku sauran wani zargi na yafe malamai suka ce wannan babu karamcin da ya fi karamci na hali ka ɗau abin duniya ka bayar yana da sauƙi amma a yi maka kuskure ka yafe wannan sai wanda Allah ya zaɓa sai wanda Allah ya zaɓa shi haƙuri ɗin nan da aka faɗa a lafazinsa yana da sauƙi amma sai wanda Allah ya zaɓa wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim da Allah ya kawo siyasa sai ce idfa bil lati bi ahsan abuna nama amma kuma kai ka bi da kyakkyawa kamar yadda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam an maka ba daidai ba kai kuma ka kyautata masu irin wannan ɗabi'ar suna da ƙaranci a cikin al'umma domin halayya ce ta annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace izhab yace duk kowa ya tafi fa antum khulaqa ku ɗan tattuli kowa yana da yanci kuje in uwa wannan shine musulunci to da aka yi wannan aka faranta wa kowa manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya zauna a cikin masallaci inda za a yi ta zuwa ana so a ga juna a tattauna matsalolin juna masu tambaya da abin da ya kama da haka sai sai na ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda sai ya tashi ya je wurin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana rike ma da mukullin ka'aba tunda a baya ya yi umarni a kawo an buɗe an shiga an yi nafila to ba a mayar da wanda aka karbi mukullin ba a wurin Sai na ali Allah ya ƙara masa yadda sai ya ce ya ma'aikin Allah dangane da tsarin da ya shafi gudanar da masallaci wurin suturta ka'aba da kuma shayar da mahajjata a haɗa su wuri guda zamto mutane guda ne za su kula da su inda duka hidima ce da ɗakin Allah yana faɗar haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ila Uthman ibn Talha sune wanda tun lokacin jahiliya mun kullun yana manzo sallallahu alaihi wasallam ba azzalimi bane ba dan ba da iya bane to sau da yawa zaka ga a cikin rayuwa ko a unguwanni ko a wasu wasu huldodi da muke ko a kungiyanci kungiyoyin ko wane kawai mutum sai ya zo sai ya rusa tsarin da ya gabata kawai saboda ya samu dama shi ta ya nuna iko da hikima ko babu hikima wani zubin garin wannan rushe-rushen sai a haifar da kiriya da gaba a cikin zukata tuna baya shi ne roƙo wanda a baya ya yi hidima yi hidima kuma babu wata matsala tare da shi don me za ka hana shi ya ci gaba da wannan hidimar da yake manzo sallallahu alaihi wasallam ce ina Usman bin Talha aka ci gashi sai ya dauki mukullin Ka'aba sai ce to gashi wannan sabga ku ce sabga don ba mulki ya zo nema ba yace gashi yace yau rana ce ta nagarta da cika alƙawari aka ce wannan abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya yi aya ta sauka tana jinjina masu aya suratun nisa ta hamsin da takwas inda Allah ya ke cewa Allah ya nemi ku umarni ku mai da amana ga ma'abutanta Usman radiyallahu an a zaton tun da aka tura aka a kawo makullin Ka'aba daga nan ya fita daga hannunsa ya fita daga hannunsa aka ce ana yi muku umarni kuma yi da amana ga ma'abotan in za ku hukunci tsakanin mutane ku yi da adalci kamar yadda abin salam ne Allah mai adalci ne yana aiki da haka shi yasa yake muku wa'azi kuma ku yi haka Allah ta'ala mai cikakken ji ne mai cikakken gani ma'ana kada ma ku kuskura ku yi zalunci a maganganunku ku ce wai Allah bai sani ba yana ji jinsa babu inda bai keta ba kada kuma ku yi zalincin a aikace ku sani fa yana gano a lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunatar da Usman dan Talha da wani abu da ya taɓa shiga tsakaninsa kafin wannan lokacin lokacin da sayyidina Usman gabanin wannan buɗi da musulunci ya gaya wa manzo sallam wata magana mai kaushi saboda annabi Salam ya zo yana so ya shiga ka'aba sai ya hana shi saboda a wancan lokacin mulki suke nunawa in ka zo ma sai an ga dama za a buɗe maka dama a lokacin jahiliya ana buɗe ka'aba duk litinin da alhamis to shine da ya zo yana so ya shiga sai ya hana shi sai annabi Salam ya gaya masa wata magana yake Usman da sannu za ka gani da idanka wannan mukullin da ke hannunka zai dawo hannu da yace kuma za ka ga inda zan sa shi za ka ga inda zan sa shi kaga wannan dunkulalliyar magana ce shi a zakantar shi nan za a kwaci to shi ne da ya ba shi mukullin sai ya ce huzza ya ce karki wannan karɓi wannan shi nan na danka maka za ta zai dawwama a hannu ba wanda zai karɓe muku mukullin ka'aba sai azzalimi har zuwa yau yana cikin zurriya su Usman bin Talha radiyallahu anhu ba a karbe da su ne suke da musulmi ka ba daga nan yace abinda na gaya maka ya tabbata ji ma'aikin sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Usman yace tabbata ya tabbata yanzu na ƙara sakankan cewa lalle kai manzon Allah malam yace fi hada al-yawm azim يوم, يوم الفتح الأعظم والنصر المبين يتجلى فيه الشكر من رسول الله بربه تبارك وتعالى والتواضع له سبحانه حتى إنه عليه الصلاة والسلام يدخل مكة ورأسه يكاد يمس واسفة الرحم خشوعا وتذللا لله عز وجل ويتجلى فيه البر والوفاء في أصدق صوره ثم يتجلى فيه العفو والصف والتجاوز عما سلف في مشهد في داخل المسجد الحرام تهتز له القلوب وتذهل له العقول وقريش جلوس ينتظرون ماذا يقضي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسترجعون سالف حياتهم وما ألحقوا من الأذى بأنواعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لا يتي أولا رانا من جرمة رانا ودى تكي بوئي ودى الله يزود بوئي من في جرمة ya ba su nasara a bayyane za mu ga yanayin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya cika da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala dama haka yanayin bawa yake duk sanda Allah ya cika masa burinsa to baya fariya girman kai da jiji da kai baya sa, sai ya miƙa lamari ga Allah amma wanda yake mai fariya ba mutumin kirki ba to yayin da lamurra suka cika yadda yake so to sai ya dinga jin cewa shi ba wasa ba ne manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana rankwafan da kai da cewa Allah shi ne Allah duk wannan abu da ya cika na ni'ima to daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da ya shiga makka bai shiga ba da yanayi na izza da isa za ka ga wani a tafiyarsa ma za ka ga akwai izza a yanayin maganarsa za ka gane kai wannan ba yaran kwafawa wannan ba sassauci wannan sai a hankali to manzo sallallahu alaihi wasallam yana kan dabbarsa amma ya dan sunkuyar da kan da kaga alamar sa kaga alamar rashin girman kai kai ka ce ma jikinsa yana neman ya taba kurin kusan siddin raƙumin nasa da ya zo na kai saboda mai ƙasƙantar da kai ga Allah maɗaukacin sarki kuma za mu ga yadda ya nuna nagarta da cika alkawari a yanayi mafi cikarsa mafi gaskiyarsa ya zo ya yi rangwame ya yi afuwa ya mance da duk kurakuran da aka yi masa a baya a cikin masallaci mai alfarma wanda dole zuciya ta motsa ta raurawa dole ya fuski tunani ya ta hankali da quraishawa suna zauna a wurin suna sauraron a yanke hukunci domin sun san hakika ba su kyauta bai suna tuno irin rashin kyauta kai mai a baya da irin cutar wanda suka yi masa da shi da abokan ya tazakkaru na yau makaru yamna'unahu وأصحابه من الصلاة في المسجد الحرام ويصلون خفية في دار الأرقم يتذكرون يوم حاصروه في في شعب في في في شعب بني في شعب أبي طالب ثلاث سنوات سنين سنة تنوران لوكتين دا suka hana shi yin sallah shi da sahabbansa mabiyan suka ce ba zai sallah a masallaci ba saboda sabon addini ƙarshe dole suka je suka ɓuya suna sallah a ɓuye a gidan al'arkam ibnu abil arkam radiyallahu anhu suka dinga tuna lokacin da suka yi mai takunkumi na tsawon shekara uku ba wanda zai musu magana ba saye da sayarwa a tare da su a cikin unguwa tsawon shekara uku wa yatazakkarun al'adha wa ta'dib li rasulillahi sallallahu alaihi wal muslimin yatazakkarun al-hurub wal qatl wal asra wa at-tamthil bil qatl يتذكرون يوم منعوه يوم الحديبية من دخول المسجد الحرام وأداء العمرة إلى غير ذلك من الذكريات التي تمثل صفحة غاية في السواد وهم يعلمون ما ما تعودوه مما يفعله المنتصر في الحرب بالمنهزم في نشوة النصر وفرحة الغلب سنة سنة إرن أذب تود تكي وما إكي صلى الله عليه وسلم تكي ومسلمي سنة سنة إرن يحكيهك أن سكدنك شكاتا ردش لك شكشن تأدن ميت دوان سككك كاما kai wasu ma ba haka kawai suka yi musu wasu musu shi ne su kama mutum bayan sun kashe shi kuma su yayyanke wasu gaɓoɓi nasu kamar yadda suka yi wa babbansa hamza radiyallahu anhu suka farke cikin suka yanke zuciyarsa aka tattauna aka fitar aka canja mai kamanni suna tuna ranar da aka zo ranar hudaybiya manzo sallam ya zo zai umra suka hana shi shiga suka hana shi yin umra abubuwa da dama dai wanda sun isa matuƙa wurin muni sannan a lokaci guda kuma sun cika da mamaki sun san su a tsarinsu duk wanda ya samu nasara a kan abokin gabarsa to baya mai da wasa baya masa da wasa ولكنهم يرون من رسول الهدى ورحمة صلوات wa وسلامه عليه خلاف ذلك إنه عفو وصفح وبر ووفاء أقوى في تأديب النفوس وتربيته من عظيم العقوبة ولهذا دخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواه أما ألو كشي ده قاشي سنة قنن منزل إيرا إيرا دا أمينكم الله سؤالة فتا أدريش النبو الرحمة سيسك بكتو فتا سابانين يدد في تنزيل babu komai a tare da shi sai afuwa da rangwame da nagarta da cika alkawari wanda kuma wannan ɗabi'un da ya mu'amalance su da shi da su su suka fi isa matuƙa wurin ladabtar da zukata da yi musu tarbiyya ya bar su zama surukansa ya bar su su suna tsananin jin kunya wannan ya fi a kan ya zo ya musu a hukuba ya ce bari ya musu hukuba wannan shi ya sa ma ya zamto ba su da wani sauran zaɓi faɗi ko su shiga addini suka dinga shiga jama'a jama'a to daga nan sai ai abin da ya rage musu kawai sai suka dinga nuna goyon baya ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam malam yace albay'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da an fataha Allah azza wa jalla ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam وعلى المؤمنين هذا الفتح العظيم تبين لأهل مكة أنه الحق فأذعنوا له واستسلموا واجتمعوا للبيعة فجلس لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايعه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أسفل منه يبايعهم بأمره ويبلغهم عنه ثم كانت بيعة النساء فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه ولم يأخذ بيد امرأة ولا صافحت يده يد إحداهن فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط فجاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك ثم ما, ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك قال وأيضا والذي نفسي بيده قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لا أراه إلا بالمعروف bayan Allah ya yi صلى الله عليه وسلم ya yi wa muminai buɗi mai girma mutanen makka duka sai suka fahimci eh, lallai addinin musulunci da ne suka miƙa wuya suka sallama suka haɗu domin su nuna goyon baya manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zauna akan dutsen safa yana karɓar wannan mubaya'a ta su sai na umar yana ƙasa da shi yana karɓa da umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam maza suka yi tasu mata ma suka zo suka yi tasu amma mu baya adda mata suka yi da magana manzo sallam ya musu bai taba hannu ko da guda ɗaya ba daga cikin mata bai taba gaisawa da wata mace kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim riwayar na na aisha Allah ya kara mata yadda inda take cewa sam sam ba haka bane na rantsi da Allah hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai taba taba hannun wata mace ba in dai ba ku harrama sauci wannan ita ce dokar musulunci to amma saboda kwaikwayon turawa da muke sautari muna ganin ai wannan kamar ma ƙauyenci ne akwai akwai guraben da kawai sai mutum ya gaisa da mace ko ya abin da ya fi shi baya ne ga ɗan musulmi ya watsi da wannan babu wani uzuri kuma da zai sa mutum ya haka alhamdulillah ma mu Allah bai jarrabe mu ba babu da al'ada ne haka akwai al'adun da idan mace ta miƙo maka hannu baka miƙa mata mutum ka wulaƙanta a cikin larabawa kuma abun mamaki larabawan su dan duk suna gaisawa da mata sai sai wanda Allah ya ya abin Allah ma fahimun ba ta miƙo kuma baka miƙa ba to ka fita daban ka wulaƙanta amma dai wannan shine musulunci ana ga wannan gabar dai ma sai hindu irin utba Allah ya ƙara masa yadda wannan hindu ita ce fa ta yi abin da ta yi wa sayyidina hamza matar sayyidina abu sufiya lokacin Allah bai shirye ta sai ta zo ta ce wa ma'aiki sallallahu alaihi saboda bayan abu ba daɗi da ta zo sai ta ce na rantse da Allah ya ma'aikin Allah wallahi da a bayan duniya ba waɗanda babu wani gida ko mutanen da nake burin Allah ya ƙasƙantar da su sama da wanda suke magoya bayan amma yanzu a duniya ba wanda nake so Allah ya ɗaukaka sama da kai manzo sallallahu alaihi wasallam yace to ni ma na rantse da wanda raina ke hannunsa ni ma haka da burina Allah ya kaskantar da ku amma yanzu tunda kun karbi imani to burina Allah ya tsokake ku to shine ma a wurin ta ce masa ya ma'aikin Allah mijina yana da ruwa kankamo ne mistik kamo ne ma'ana ga wadatar amma ba zai dauka ya bayar ba min al-imsal sai ta kawo siga ta mubalagha mistik yani kathir yana yawaita riƙewa ba zai bayar ba ga abin amma ba za a ci moriyarsa sai ta ce shin akwai laifi a kaina idan na ɗiba daga dukiyarsa bai sani ba domin na bawa iyalansa shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce eh babu laifi za ki yin haka amma daidai bukata mana da za ta ɗibi sama da bukatarta ta yi haramun tashi da cikin a wata riwayar ta ce abu sufiyan marowaci ne matuƙa ba ma ya iya ba da cefanen gida cefanen da zai isa ballantana ya ci ‘ya'ya in suna so mu wadata sai dai mu yi ne sai dai mu ɗiba daga dukiyarsa ba tare da ya sani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi ki ba daga dukiyarsa amma ta hanya mai kyau kake wuce gona da iri ki ɗauki iya abin da zai ishe ki ya ishi ‘ya'yanki kuma lokaci na ganin sai mu dakata a nan abin da muka faɗa daidai Allah amfani da mu kuskuren da muke Allah wani afuwa wa subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Thank you. الله أكبر الله أكبر الله